Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata goma ga watan Agustan shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru da masu sharhi a Najeriya na ci gaba da tsokaci a kan kwarye-kwaryen kasafin kuɗi na kusan naira tiriliyan guda da gwamnatin tarayya ta yi. A yau talata ne kuma hukumomi a Najeriya suka shirya fara aikin bada rigakafi a kashi na biyu, amma kuma aka ɗage domin baiwa hukumomi su bincike a kan rigakafin na Modena. Makiyaya a Najeriya sun arke zuwa jamhuriyar Nijar sakamakon tabarbarewar tsaro a kasar da ke makwabtaka da Nijar ta iyakar kudancinta. bayan haka mustapha nazir batsari na dauke da rahoto na musamman akan shiga sabuwar shekarar musulmi akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar niger amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Gwamnan jihar New York ya sauka daga kan mukaminsa a yau talata biyo bayan zargin neman yin badala da mata masu yawa. Shekara ɗaya bayan da ya samu yabo a ƙasa baki ɗaya saboda cikakken bayani da ya rika badawa kullum a lokacin cutar annobar COVID-19 da ta yi muni sosai. An ba da sanarwa game da wannan gwamna wanda yake kan mulki karo na uku ne daidai lokacin da majalisar dokokin jiha take harama tsige shi daga mulki. Daukar wannan mataki ya biyo bayan sakamakon binciken da ofishin mai shari'a na New York ta fitar ne inda aka samu kumo da laifin yin maganganun banza ko ƙoƙarin fasikanci da wasu mata su ƙalla sha ɗaya. Masu bincike sun ce ya taɓa matan ne a inda bai kamata ba, ya sumbace su ba a son ransu ba, kamar taɓa su ta sassan jikinsu a wuraren da bai dace ba, ya kuma faɗi wasu maganganu a kan siffar jikinsu da kuma rayuwarsu. Ya samar da yanayin aiki mai cike da tsoro da kuma barazana. Mataimakiyar gwamna Kathy 'yar shekara 62 da haihuwa ta jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar wakiliya ta majalisa daga yankin buffalo za ta zama gwamna ta hamsin da bakwai kuma ita ce mace ta farko da za ta rike mukamin a new york gwamnatin ethiopia ta yi kira ga 'yan kasarta a yau talata da su shiga aikin soja domin taimakawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar ƙwatar 'yancin tigray ta liberation front tplf a takaice a lardin tigray na arewacin ƙasar mai fama da rikici Wannan kira daga ofishin Firaminista Abi Ahmed ya biyo bayan ayyana tsagaita wuta a watan Yuli ta ƙashin kai da gwamnati ta yi cikin watan Yuni lokacin da sojojinta suka ja baya daga Tigray ko kuma suka yi fatali da yarjejeniyar da aka kulla kwata-kwata. Wakilan Abi da na dakarun TPLF da kuma rundunar gaggawa ta Tigray ba su yi wani tsokaci ba nan take. Babbar kwamishinar 'yan gudun hijira a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau talata cewa ita da sauran abokan aiki sun samu sukunin isa sansanonin 'yan hijira na mai aini da adi harush inda 'yan hijirar Eritrea suke a Tigray. Rikici ya hana wakilan samun damar shiga wuraren tun sha uku ga watan Yuli. Hukumar hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ranar biyar ga watan Agustan nan aka ci gaba da kai kayayyakin agaji ga 'yan gudun hijira su dubu uku duk da cewa samun damar shiga wajen yana da iyaka saboda yanayin tsaro a wajen. Daraktan hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA a takaice William Burns yana ƙasar Isra'ila domin tattaunawa wanda jami'ai suka ce za ta mayar da hankali ne akan Iran. Saukarsa a yau Talata ta zo daidai ne lokacin da rikici ke ƙara ƙamari a yankin da kuma wani hari ta jirgin da ba matuki akan wata tankar mai da Isra'ila ke kula da ita a bakin tekun Oman, wanda ƙasashen yamma suka ɗora alhaki a kan Tehran. A makon da ya gabata an samu wata hatsaniya a bakin iyakoki a tsakanin Hezbollah masu samun goyon bayan Iran a Lebanon da Isra'ila. mayakan hezbollah sun harba rokoki akan iyakoki wanda suka sauka kusa da sansanin sojin isra'ila hakan ya sanya isra'ila ta mayar da martani ta yin harbi zuwa cikin kudancin labanan duka bangarorin biyu sun nuna hattara domin gujewa jikkata jama'a amma a ranar asabar shugaban hezbollah hassan nasrallah ya yi gargadin zai iya ba da umarnin tsauraran rikicin. An gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru da masu shirya Najeriya na ci gaba da tsokaci akan kwarye-kwaryen kasafin kuɗi na kusan naira tiriliyan guda da gwamnatin tarayya ta yi. Wakilin sashen Hausa Abuja Hassan Maina Kaina ya mana nazari akan haka ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kwarya-kwaryar kasafin kuɗin na kusan naira tiriliyan ɗaya Batun harkar rigakafin allurar corona zai lashe kimanin naira biliyan 60 bin diddigin sakonnin WhatsApp naira biliyan 4 duk da naira biliyan 123 zai tafi ne ga ayyuka na yau da kullum yayin kuma da naira biliyan 895 zai je ne ga manyan ayyuka. amma kasafin bangaren tsaro na ci gaba da jan hankalin masana da kwararru. Malam Yushewu Aliyu da ke zama masanin tattalin arziki a Najeriya na bin diddigin wannan kwarya-kwaryan kasafi. Abin da ya fi jan hankali na babu kaman kudaden da aka ware ma tsaro wanda ya tabbatar da cewa tattalin arzikin har yanzu yana fuskantar tsaro kenan saboda galibi cikin kuɗin da aka yi kasafin kuɗi na wucin gadi kusan triliyon ɗaya kusan kashi saba'in daga cikin ɗari na kudaden zai tafi ne wajen tabbatar da tsaron ƙasa ya kuma nuna cewa lallai ilayin har yanzu akwai babban giɓi game da harkokin tsaro a cikin ƙasan wanda kuma idan ya ci gaba da tafiya a haka to kuɗaɗen da za a ware domin ci gaban tattalin arzikin mutanen ƙasan zai ta tafiya ne wajen tabbatar da tsaron ƙasan da wanda hakan ya fi haɗari sosai saboda idan misali aka ce kusan eh, biliyan da casain an ware cire ma tsaro a cikin kuɗin da aka ware kusan biliyan ɗari tara da wani abu to kaga kenan cewa kuɗaɗen da za a yi mu'amala wajen gina tattalin arzikin ƙasan yana tafiya wajen tsaron ƙasan ne kuma in ya tafi a haka yana da matsala ga ɗan fafutuka abdullahi aliyu katsina ya koka ne kan irin kasan da aka warewa bangaren 'yan sanda abin da fi hankali na shine na covid-19 kasafin da aka yi ma 'yan sanda bai kai na yaki da cutar corona ba wannan ya nuna cewa an fi ba da muhimmanci bangaren yaƙi da corona Wannan kuma abin da na lura da shi a ƙasar nan shine 'yan sanda su suke yin aiki kusan kashi 45 bisa ɗari na yaƙi da satar mutane kai har hare a garuruwa da kuma safarar makamai daga nan zuwa can za ka ga cewa jami'an sanda sun yi namijin kokari wajen kama bata gari ba ɗaya ba biyu da manyan makamai an gabatar da su a gaban 'yan jarida saboda haka wannan gaskiya ya kamata da a ce an ba da kaso mai tsoka ma bangaren 'yan sanda saboda a karfa musu gwiwa amma irin wannan kasafin kuɗi gaskiya kusan zai iya dakile moral na su jama'in 'yan sanda in suka li cewa bangaren corona yana da kusan about 60 something billion su kuma bangaren su yana da kusan rabi ko kashi ɗaya bisa uku na abin da aka ware ma wancan abu ne wanda ya kamata a ce an sake duba shi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton A yau talata ne hukumomi a Najeriya suka shirya fara aikin bada rigakafi a kashi na biyu da rigakafin kamfanin Madina, amma sai aka dage aikin domin baiwa hukumomi masu alhakin kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya damar gudanar da bincike akan rigakafin. wakiliyar mu Abuja Hawa Umar ta haɗa mana rahoto ga kuma ƙarin bayani. Tun da farko dai an shirya fara gudanar da allurar rigakafin ne a yau talata goma ga watan Agusta sai aka ɗage domin baiwa hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta ƙasa NAFDAC da sauran hukumomin lafiya damar gudanar da bincike da duk wani tsare-tsare da ya dace domin tabbatar da ingancin allurar. Shugaban uh, hukumar ya ce ana tunkarar kashi na biyu na uh, rigakafin ne bayan kammala kashi na farko sun kuma ɗauka ƙwararren matakan matakan tabbatar da cewa ba allurar rigakafi nau'in AstraZeneca ko ɗaya da ta rage ba yi amfani da ita ba. Dr. Faisal ya kara da cewa Najeriya za ta karbi allurar rigakafi nau'in J&J kimanin 776. Uh, uh, za a yi wa mutanen da ke zaune a yankunan da ke da wahalar isa duba da cewa idan aka yi sau ɗaya ya wadatar sabanin sauran alluran da ake yi sau biyu. Ya kuma kara da cewa kasar za ta karbi alluran AstraZeneca dubu ɗari don gudanar da su ga waɗanda suka karbi kashi na farko. A nasa bangaren, daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba ya bayyana makomar mata masu juna biyu game da allurar rigakafin corona. A yanzu dai kam a cikin shirin da muka yi a yanzu ba sa ciki gaskiya. Tunda wannan abun fa sabo ne, kowa ya san sabo ne, kowa koya yake. Ina tabbatar miki da cewa ita ma hukumar lafiya ta duniya tana cikin koya ne. Tunda ita muke cewa novel virus ne. Saboda haka yau nan sai a ce gashi, amma gobe haka samu wani ilimin kaga dole sai a koma kansa. to abin da ke aukuwa kenan saboda ba ma son mu dauki abin da ake cewa risk kai ba ma son mu kasada shi yasa muka ce okay kafin dai mu samu cikakken bayanai akan yadda aka binciki maganin nan kuma a yadda ake amfani da shi wanda mu tabbatar cewa dai mutanen mu da suke da rauni musamman masu ciki cewa a yanzu dai a sawara tunda dai yanzu wani abu ya zo in an samu lokaci yayi magano za mu ba su da take gabatar da jawabi a wajen taron shugabar hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta Najeriya farfesa Mojishola Adeyeye ta ce a halin da ake ake ciki yanzu hukumar ta gama gudanar da duk wani shiri da ya dace game da allurar ta mudana da kuma ƙara tabbatar da ingancinta. Hakan na zuwa ne jim kaɗan bayan da kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don yaƙi da annobar cutar corona ya fitar da wani sanarwa ta hannun daraktan yada labarai na kwamitin Mr. Willy Basi cewa an ɗage fara aikin gudanar da rigakafin. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Yayin da sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa arewacin Najeriya da ke iyaka da kudancin Nijar. Makiyayan Najeriya sun arce zuwa cikin Nijar sai dai sun mamaye gonaki a birnin Kwanni inda hukumomi suka ba su wa'adin mako guda su bar wurin ko kuma su haɗu da hushin hukuma saboda hukumomin Nijar na cewa akwai hatsari ga kasancewarsu a cikin gonakin mutane. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da sha'anin tsaro ke ƙara ɗaukar hankulan mazamna arewacin tarayyar Najeriya da ke iyaka da kudancin jamhuriyar Nijar ana iya cewa iyakar birnin Kwanni da tarayyar ta Najeriya makiyaya ne ke ci gaba da arcikewa daga lamarin na 'yan bindiga daɗi da basu basu shakat sai dai a shigowar makiyaya a garin birnin Kwanni sun mamaye gonakan dam ko gandarin birnin Kwanni da ke cikin gyara da taimakon asusun mcc na kasar amurka abin da ya sa shugaban gundumar birnin kwanni alhaji ibrahim abba lele da ke tare da rakiyar mahukumta na gargajiya da magajin garin birnin kwanni da shugaban ma'aikatar gandun daji na wannan gunduma baiwa makiyayan wa'adin sati guda don ficewa daga cikin waɗannan gonakan na dam ko gandari domin a cewar su akwai hatsari ga zaman su a wannan wurin lalle zawwal baki wanda suka kama wuri wuri a nan gandari babban za a ce tsautsayi ne zai faru in ba a yi ba hankali saboda dai ba a gama gandari da dabba dole ne sai an yi ɓanna to kuma yanzu abubuwan ma da suka dame mu sosai wannan baki da suke zawa ba mu san ko su ne kuma kamar da kuka san lokaci ne na tsari yanzu ko na tsaro ya kamata mu san mu tantance wane ya zo wane ya tsahi don saboda mu kare lahiyar kanmu lalle da 'yan gari da suke gandari da baki duka masu kiwo ba a cewa wane da wane duk wanda yake kiwo a gandari ya kamata nan cikin sati guda su bar gandarin nan don za mu sa jami'an tsaro su je duk wanda ya zamanto bai ji ba sai doka ta hau kan shi. Ita ko kungiyar makiyaya ta wannan yanki ta hanyar ɗaya daga cikin membobinta cewa da masho wannan gargaɗin da hukumomi suka wa waɗannan makiyayan yayi daidai domin kaucewa abubuwar wani hatsari tsakanin manoma da makiyaya ko kuma jama'ar gari saboda zaman shakku da jama'a ke nunawa a duk lokacin da suka hangi wata bakuwar ijiya da la'akari da lamarin tsaro da garuruwan da ke bangaren Najeriya a wannan iyaka jihar ke fama da su. Abin da dai zan fara cewa abin da mai girma ya faɗi furefe mu ma kanmu wajen wakilin makiyaya a bangare mun yi goyon baya gare shi. Saboda menene ka sa mu goyon baya gare shi shi fitina kwana na shi to kuma Allah waddan mai tadda fitina amma abin da za ni ƙari eh, makiyayi bai da gida in kagga makiyayi ga wuri albarka gare shi sannan makiyaya sun fatsa masu ma su a fatsame suke wadda mutane suke fatsame haka suke fatsame akwai wani daji da suka son zuwa ba su zuwa saboda akwai miyagu ko ina yanzu suna tattare da su da najeriya da nijar wasu na duk gudu da kaga su yo bisa ga miyagu na sun ka koro su sun ka waje su suna amshe musu dukiyoyi yanzu haka dai hukumomi na jiran makiyayan su janye domin kaucewa dukkan amfani da jami'an tsaro domin cilasta su barin wannan wajen haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haru da mamman bako da wannan rahoto sai dai kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman a kan sabuwar shekarar musulmi wanda mustapha nasir batsari ya aiko mana shugabannin addinai da ma hukumomi a jihohin arewa ta tsakiyar najeriya sun yi amfani da shigowar sabuwar shekara ta kalandar musulunci wajen faɗakarwa a kan haɗin kai da kuma wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. A wannan rana ta talata wato goma ga watan Agusta ita ce ta zo daidai da ɗaya ga watan ɗaya wato watan Muharram. na sabuwar shekarar musulunci ta 1443 hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina sheikh masaudu ibrahim opa shine shugaban kungiyar izala mai wa'azin addinin musulunci a jihar kwara ya yi kira ne ga al'ummar musulmin da su yi amfani da wannan rana wajen bauta wa addini kamar yadda ya kamata. wa musulmi ya koyi da annabi sallallahu alaihi ya san cewa Allah da ya halitto mu zuwa duniya ya halitto mu ne don mu bautata masa hmm. saboda haka bautan nan wato addinin islama ya fi ka kai da aka ce kai addinin tunda an ce an alito ka ne don addinin ashe addini shine ka gaba ga rayuwarka kamata yi kai duk yanda za ka yi kai addinin nan ko da zai kai ga ka kauce ma inda ma'aifarka in aka hana ka addini wannan shi ne abin da za mu mai koyo da annabi da sabbai mu ce mu yi koyo da su amma ba wai mu fifita kawunan mu aka addini ba Eh wannan shi ne abin da muna fatan Allah ban da taimake mu kuma Allah ya sa mu ga banin badada ya sa mu jima muna cikin rayuwa alkhairi. Malam Muhammadu Dahiru Liman shine limamin babban masallacin Juma'a na garin Lakwaja a jihar Kogi ya bayyana cewa ayyukan alheri ne ya kamata al'ummar musulmi su yi albarkacin wannan rana ta ɗaya ga watan Muharram. To farko dai ana son ayyukan alheri. Dukkanin ayyukan alheri da ka iya ka yi. Taimakawa farin ciki da ɗan uwanka ka yi nuna masa farin ciki da cewa ku a yau wannan rana kun wayi gari kun rayu har Allah ya nuna muku tare wannan rana mai albarka saboda haka ana son mutum ya je ya saurari laccoci idan kamar yau nan muna da lacca wanda ake yi duk farkon ranar hijira a nan lakwaja kenan a nan lakwaja yanzu ma shirin fita muke yi za mu je wajen wurin lacca ana gaya mana abin da ya janyo farkon hijira yaya aka yi da farkon musulunci ana ta musgunawa muminai a makka allah ya yi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani dare ya fita ya kama hanyar madina ya fita ya je gidan sayyidina abubakar suka fita tare suka kama tafiyar kafa har tirin tirin tirin tirin suka kai madina saboda haka wannan rana ce mai albarka zuwan su madina daga nan musulunci ya samu karfafa har ina gajeta abubuwa ne saboda lokaci har aka zo aka zo aka ciwo maka aka yi maka ta abu na bude maka muminai suka shiga maka maka ta dawo karkashin musulunci yanda da an ki karban musulunci ana ta musgunawa muminai. To yanzu kana da wata shawara ga ita gwamnati albarkacin wannan rana? Albarkacin wannan rana kamata yi a ce duk shekara yau ɗaya ga watan Muharram a maida ita hutu ga dukkanin musulmin Najeriya da dukkanin ma'aikatan Najeriya da dukkanin wani wanda yake aiki a Najeriya ko banki ne ko wane ne ko duk dai a shiga a maida shi federal abin nan eh, hutu saboda muminai musulmai ji daɗin abin nan harkan wannan celebrating din wannan rana mai albarka. To shi ma dai rabaran Musa S. Dada shi ne tsohon mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci ta kan a yankin arewacin Najeriya. Ya yi amfani da wannan dama wajen taya al'ummar musulmin duniya ganin wannan rana. To haka ina addu'a domin dukan musulmai na duniya a wannan rana Ubangiji Allah ya sa su ga alheri a cikinta. ta Allah sa shekara din ya zama na albarka ne na ci gaba damuwa muna addu'a ubangiji Allah ya kawo da damuwa mu zama salama da juna fatan da muke yi kenan Allah kuma ya bamu zaman salama na'am to kana ga wani shawara haka ga duka al'ummar duniya albarkacin ita wannan rana musamman shawara akan zaman lafiya da sauransu wato shawara da zan yi shine in an yi ana magana kan zaman salama to dole ne ana magana akan sacrifice domin kafin ka yi zaman salama da wani dole ne ka yadda duk abin da ya yi ko yana maka ko da baka ji daɗi ba za ka za manta da shi za ka yafe shi za ka kawar da shi dole ne wani ya ba da kai domin a yi zaman lafiya Mm. yasa muna kira ga mutane mu yi hakuri da junan mu in wani ya maka abin da baka so ba maka yi hakuri ka gafata ina karanta wani wuri da safin nan wanda Allah game da yadda za a yi zama salama Shin mm. a zaman salama kuwa shine wato a yafe ma juna a kuma taimake juna waɗanda Allah ya arzotar da su kada su rike su kadai domin wannan uh, wahala da ake sha yunwa ne wani yana jin yunwa amma ya zan wani yana da shi makama waɗanda ba su da wannan shine zai kawo zama salama amma idan masu shi suna tarawa ma 'ya'yansu da jikokinsu da dangoginsu da an bar waɗansu to an nan ne inda wahala yana zuwa kenan muna fata cewa gwamnati za ta yi wannan in mutane suna da damuwa a yi a kasa kuni a ji kukansu a yi wani abu domin taimakon su. Ko da yake dai ya zuwa lokacin hada wannan rahoto gwamnatin jihar Niger ba ta yi wani bayani ba akan wannan rana. To amma babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi kira ga musulmin da su gudanar da addu'o'i na neman zaman lafiya a jihar Niger albarkacin wannan rana. Wannan wata farko almuharram din mun tsananta ibada a ciki especially azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hadisi cewa azumin da Allah ya fi Eh, eh, ya fi falala a wurin Allah ta'ala shine sharul layi al-muharram azumin da aka yi a cikin watan Allah al-muharram bayan ramadana kenan to mu yawaita azumi sannan muna da bukatan addu'o'i shine dalilin ma da sa mu azumi zai kusa da Allah mu ta wasu da wannan azumin matsaloli da suka addabe mu a duniya mu nemi sauki daga gari Allah ta'ala matsalolin na rashin tsaro da suka addabe mu especially a arewacin Najeriya da tashin tashin da muke ta fama da shi ba rashin rashin tabbas da tsadan kayayyaki da makamantansu mu roki allah ta'ala mu kusa da shi mu istighfari mu da fatan zai za mu samu sauki da gare shi akwai wani sako da ita gwamnati ta fitar akan wannan rana a yanzu dai babu baki ba don ba mu kara ba insha Allah muna nan za mu yi shawara mu ga abin da Allah zai yi Wannan rana dai ta zo ne daidai lokacin da ɗaruruwan mutane ciki har da ɗaliban Islamiyya sama da ɗari da shugaban APC a yankin arewacin Niger Alhaji Aminu Bobi da kuma kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ke ci gaba da zama a daji a hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka. daga Mina a Najeriya. To a gaida na batsari yanzu kuma sai labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Pour rester jusqu'à la fin de sa carrière au, au Barça 48 heures. On a eu les larmes de départ euh, du Barça de Léo Messi. Et là, on le voit détendu, souriant, avec déjà ce t-shirt ici, c'est Paris, mais c'est inconcevable, c'est... Irin yadda kafofin yada labarai na kasar Faransa suka ini a ruɗe suna zanchan, et tauraron kwallon kafa na Argentina Lionel Messi à Paris Saint-Germain PSG kenan cewa da club din nan na kasar Qatar tun shekara 2011. Lionel messi ya buga wasanni 778 a barsa ya saka ci 672 kuma ya ba da kwallaye 266 aka saka a raga lionel messi dan shekaru 34 a duniya ya sabka da misalin karfe 2 da minti 22 agogon niger nigeria a birnin paris a yau inda ya gaida magoya bayan kulob din paris saint-germain psg kan ya isa asibitin america da ke birnin paris domin yi masa gwaje-gwaje na kiwon lafiya gabanin rattaba hannu na shekaru biyu tare da ƙarin shekara guda in hakan ta yoyo. Dan wasan da tauraronsa ke ci gaba da kyallawa a hilayen wasannin ƙwallon kafa na duniya inda so shidda yana lashe Ballon d'Or na dan wasa mafi kyallawa a duniya a shekara zai saka lamba talatin ne maimakon lamba goma da Neymar ke amfani da ita a club din na Paris Saint-Germain PSG a halin yanzu duk da yake Neymar din ya yi alkawalin baiwa messi lambar goma idan yana buƙatar haka tuni dai neymar din ya soma watsa wani faifan bidiyo a instagram wani shafi na sada zumunta inda ake ganin sa tare da messi lokacin da suke barsa wannan ba karamin bugu ne ba club din na paris saint germain ko psg ya yi a harkokin kwallo na duniya bayan ya karbi wijinaldum captain din kasar holland da donnarumma mai tsaron gidan dan kungiyar kwallon kafa ta kasar Italiya da ma shi ne kasance dan wasa mafi kyallawa a wasannin Turai da suka kammala 'yan makon da suka gabata sai Sergio Ramos tsohon captain din Real de Madrid dukkan su a bana kuma dukkan waɗannan 'yan wasan club na Paris Saint-Germain ko PSG ya cince su ne a bakin tafki domin su ya bar club ɗinsa bayan kammala kwantaraginsa kenan PSG bai saye su ko kwabo ba a waɗansu wasu kungiyoyin kwallon kafa na turai haka ma club din na paris saint germain duk dai a bana psg ya sayi ashraf hakimi dan kasar morocco da ke kasancewa daya daga cikin masu tsaron baya a gefen dama mafi kyallawa a duniya a halin yanzu a gobe ne dai idan allahu ya kai mu da misalin karfe goma agogon niger da nigeria club din na paris saint germain psg zai gabatar da lionel messi ga ma'abutansa a hilin kwallon kafa na psg paris saint germain cewa da park de prince a birnin paris ayar tambaya a nan a yau ga dukkan ma'abuta sha'anin wasannin kullon kafa na duniya shin wannan dan wasar dan kasar faransa zakara kuma tauraro Kylian mbappe da ke buga ma club din na psg shin zai tsaya a paris saint germain psg ko a'a a daidai lokacin da lionel messi ya iso a wannan kungiyar ganin cewa har yanzu bai sake rattaba hannu ba a sabon kwantaragi kasance cewa a watan janairu ne kwantaraginsa da ke ci yanzu a club din paris saint germain zai zo karshe haruna muhammad bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga hadifa ta dawo da takaitattun labaran duniya Gwamnan jihar New York ya sauka daga kan mukami a yau talata biyo bayan zargin neman yin badala da mata masu yawa. Shekara ɗaya bayan da ya samu yabo a ƙasa baki ɗaya saboda cikakken bayani da ya rika yi a kullum lokacin cutar annobar COVID-19. An ba da sanarwa game da wannan gwamna wanda yake kan mulki karo na uku ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jiha take haramar tsige shi daga mulki. Daukan wannan mataki ya biyo bayan sakamakon binciken da ofishin mai shari'a na New York ta fitar ne inda aka samu kumo da laifin yin maganganun banza ko kokarin yin fasikanci da wasu mata su akalla sha ɗaya. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti. sai kuma mu na wannan daren. Baba ya Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.